Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita da da biyu biyar zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a masu sauraron mu kamar yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma sha uku ga watan Yuni na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan mata masu sana'a a yanar gizo. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A don haka a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren namu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawa mu a jihar Kano tare da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar mana da su. yau bakoncin wa muka samu ne. Assalamu alaikum rahmatullah sunana Hajji Ayat Uba Adamu. Chairperson ta kungiyar hadaddiya kungiyar 'yan kasuwa mata masu hada-hadarsa a yanar gizo. ita kuma malamar fa. Assalamu alaikum suna na Sakina Yazid, sakatariyar kungiya ta Women Online Vendors Association wato kungiyar mata masu kasuwanci a yanar gizo. To ita wannan kungiya ya take ne a ba masu sauraro labari. ita wannan kungiya ta mata ce ta mata 'yan kasuwa tunda yanzu kasuwa ba sai ka je ka kama shago ba a wannan yanar gizo ma shago ce yanzu allah ya kai mu wannan zamanin da ake cigaba gaba aka yi wannan samu wannan cigaba so don haka kasuwa ce da duk wanda yake hada-hadarsa a yanar gizo yake sai da kayansa to in dai kai rijista da moto kai memba ne kana cikin wannan kasuwar wannan um, kungiyar yaushe aka kafa ta dama akwai ta koko yanzu ake kokarin kafa ta kungiya mun fara tunanin kafa ta tun shekarar 2016 wato 2016 muka yi ta gwagwarmaya mu faɗi mu tashi mu faɗi mu tashi dai har Allah yanzu ya kai mu matsayin da muke da certificate kuma za a kaddamar da ita a garin Kano. To me ja hankalin ku har kuka yi tunanin garfi mai da wannan kasuwancin naku ya zama a kungiyance? Saboda an fara samun rashin yadda tsakanin masu siyan kayan mu da kuma wa'anda mu ma da muke siya a wajen su. saboda akwai wayanda suka fara shigo da abubuwa marasa daɗi da kuma kalubale iri-iri na tsakaninmu da direbobi to wani abun ba za a cimma wannan abun da kake so ka gyara ba sai an haɗa a inuwa ɗaya abubuwa marasa daɗi kamar me da me kenan misali nakan ci korafi a da a baya kafin in samu labarin wannan kungiyar taku mutum zai siyi abu zai ga abu online akan kafar ko facebook ko instagram ya ce yana bukata amma idan aka kama shi ba haka ba ne ko kuma ya bada kudin sai ya tura kudi um, sai kuma kaya ya ki zuwa na sha ganin mutane suna wannan korafin to so muke dimma kau da irin wayannan abubuwan Allah ya wani abubuwan yana faruwa ne wani lokacin kamar abin da zaka aika kudinka kana jira a kawo maka a gaba shi bane wani lokacin hawan hawa ne kasuwancin akwai ya ake cewa masu kasuwa tsaye ko dillalan tsaye yau ba su da kayan amma za su je su gana wani ba ma da content ɗinsa ba eh, sai kawai a je a gwada kwantan ba sai a je a tallata so by the time wani ya ga kayan yana so ya tura kudin sanda zai gaya ma wancan already wancan ya sai da kayan shi mm. so duk muna so mu kau da wayannan abubuwan Allah yadda to wani kin ce akan samu matsala daga bangaren ku da kuma masu siye mm. Mm, ina son ki gaya mana wanne ne na bangaren naku na kuma wani matsala ake samu na bangaren masu saye to na bangaren mu wani zai iya ce miki yana son kaya sai ka tura masa da kayan sai ya maka fake alert mm. wani kuma kamar yadda kika faɗa ko a bangaren namu yake tunda yanzu dai wasu sun yi rijista to amma san da babu rijistar baka shiga cikin kungiya ba wani zai ɗauki kayan ya zama dillalin tsaye to irin su suke bata abu so duwa wayannan matsalolin ne da ake samu amma yanzu dai Allah da komai zai wuce daga bangaren masu siyan banda fake alert sai kuma wani irin matsala kuke fuskanta ga masu siyan kaya ko ga sauran al'umma ga masu saya wani ma sai ka kai mishi kayan zai ce maka ba shi yake so ba alhalin kuma da shi kuka yi magana wannan kake so yake so ko ya ce yayi mishi tsada ya dai danganta kowa da irin matsalar tun daga abubuwan ba abu ɗaya ake siyarwa ba abubuwa ne iri iri wani ma ɗinki zai gani ka tallata a jikin wani tunda akwai teloli a wurin mu. idan ka ba ka ce kana son wannan ɗinki me ka sai yadin ka je ka ɗinka sai an kawo ita wannan siriri ya ce ke kuma wacce kika ga kaya kalla to ya za a yi wannan kaya ya yi miki daidai ko ɗinkin ya yi miki kyau su wani lokacin ma da son zuciyar mu masu siyan ma da son zuciyarsu to ke me ki ce ita ke sakatariyar um, to wannan kungiya dai kamar yadda shugaba ta faɗa a matsaloli ne suka yi yawa a kasuwancin tunda mu al'ada da addini ya sa an ka samu damar da za ka yi kasuwanci daga gida a matsayinki na mace wannan ya ishe ki to sai kuma ya zamana cewar mutane kowa ya fito ana ta kasuwancin to akwai kuma waɗanda ba su da kayan sayarwar amma suna son kuɗi sai suke amfani da wannan damar daga gurin mu masu sayarwa da masu saya duka ana samun matsala wani zai tallata maka abin da baya da shi sai ka tura mishi kuɗi ya ce maka babu kuma ya kidawo maka da ka ko kuma ya turo maka abin da kai a zahirance ba shi kake bukata ba to su kuma masu saya wani zai zo ya ce maka yana son kaya wani zai ce maka pay on delivery ka kawo ya biya sai ka kai ka neme shi ka rasa ko kuma sai ka kai ya ki biyan ka ko ya ce maka zai turo zai turo haka dai matsaltsalu to kin ga in aka samu matsala yawanci ba gidan da zaka kai kara mutum ba shi da wani kungiya wani ma kun gama ciniki ne baka san ma ina yake ba amma in mutum dan kungiya ne yanzu ka san gidansu mu a kungiyance in mutum ya zo ya yi rijista akwai a jikin fom din mugun da mutum zai cike mana next of kin wato waliyi kenan mm. mijinki ne ubanki ne wanki ne wanda ya san da yawun shi kike kasuwanci to kin gan an kawo karaki kungiya mu kuma mun san ina mu ma zamu je mu kai karaki wanda in ya kama mu shiga da hukuma zamu shiga insha Allah matsaloli za su yi sauki to yanzu wannan kungiya da ah, za ku bude misali idan na su abu kuma abin bai mun daidai ba wajen ku kenan zan zo in kawo kara to idan ku kuma um, wani kuka tura wa bibiya ku ya za ku yi muna da uh, kamar sitika haka ko alama ta mutu 'yan kungiya wadda in kika yi oda kaya daga gun memba a mm. jikin oda ki za a liƙa miki wannan sitikar kina gani ke kuma kin san 'yar kungiya ce kuma in ma zaki sayya zaki tambaya ke memba ce ta kungiya kaza to kin ga in ita memba ce kin san inda zaki kai karatta idan aka samu matsala su membobinmu za mu na yin taruka na wayar da kai yadda matsala za ta warware ma tsakanin ki da ke da wadda kika yi sayayya amma kuma idan kin ki ba ta haɗin kai a warware matsala to kuma kungiya tana nan abin da nake nufi ba wai idan kin kun si kaya a junan ku ba misali a wajen ni kwastama ce mm. na ce siya a gun ba kuma ban cika muku alkawari ba ya za ku da eh. ire-iren mu A eh to muna da kungiyar eh, muna da legal advisor na kungiya sannan kuma muna da alaka mai kyau da yan sanda muna kuma da alaka mai kyau da EFCC su ma za mu kulla alaka da su saboda irin wannan to sannan kuma idan ya zamana cewa abin ya janyo asara mai yawa ke kuma kwastoma ba mu same ki ba ko mun rasa yadda zamu da ke to akwai compensation da kungiya za ta iya duba ke memba da kika yi asara a ga cewa wani irin tallafi za a baki wannan asarar kar ta durkusar da kasuwancin naki. To ita wannan kungiyar ta kuke na akwai wani laifi da za a dinga biya? Akwai insha Allah. Kamar naira nawa kenan? Ya danganta zai iya kamawa ɗari biyu ɗari biyar dai yanda aka tattauna in Allah ya yi. Wata wata ne? a'a duk dai yanda aka tsara ba lalle ya zama wata wata ba saboda kin ga mai dan karamin kasuwanci kace duk wata sai ya cire wani abu abun akwai nauyi hmm. tunda zaki ga yawanci mata da suke kasuwanci nan a yanar gizo ba wai sun tara dukiya bane me yasa aka ce mata ne kawai za su shiga wannan kungiya saboda mata sun fi samun challenges a rayuwa sun fi samun kalubale maza ba sa samu ba kaman mata ba mace za mu dai kin ga al'adar mu mace ba za ta je ta zauna a sabon gari ko wata kasuwa ta kama shago ba ta siyayya ana kamawa mana eh, amma dai mu dai a addinance mace ta zauna daga ɗakinta ta so kuma tunda Allah ya sa mun samu wannan damar ta zuwan wannan ci gaban na zamani kina daga dakin ki ko kina da zuwa aiki a office ko ba ki yi da ke da 'ya'yanki da mijinki wannan kasuwar ba za ta hana ki duk kula da wayannan abubuwan ba so shi yasa muka ce mata ne kawai za su more ta ko nan gaba idan tafiya ta yi tafiya aka ga kungiya ta zaune babu ba yiwuwar cewa za a iya tsarmu maza a maza su je su tasu wannan ai abu namu ne na maganin akwabe mu iya mu ne mata kawai to yanzu idan eh, wannan kungiyar da za ku kafa bayan waɗannan matsaltsalu shin akwai wani dalili da yasa aka yi ta bayan magance waɗannan matsaltsalu da sauransu eh, akwai dalili da dama babban dalilin shine da yau muna kasuwancin ba mu da ilimin kasuwancin wasu mu suna da jarin amma ba su da ilimin da za su sarrafa wannan jarin nasu ya zama dukiya sosai to saboda haka akwai tarurrukan karawa juna sani da muke fatan zamu zo mu yi akan wannan tunda abin ya shafi kamar digital marketing kenan to akwai taron kara juna ilimi da zamu ringa yi akan wannan lokaci zuwa lokaci za a bada horo akai sai me kuma to akwai kamar yanzu idan gwamnati ta ce uh, mutane su saka ta saka abu suna neman kamar wani lokacin za ga kamar lokacin corona akwai wa'anda za ki ga a kudu yan uwanmu suna da irin wa'annan kungiyoyin akwai sanda za a zo a ce su rubuta takarda suna neman wannan tallafin in kai kadai ne individual ba za ka samu ba amma a kungiyancen Allah ya sa muka samu irin wannan damar za mu rubuta kuma mu za su samu Allah ya kenan za ku fara nema a nan gaba kenan in Allah ya kamar irin masu kananan sana'o'i da suke neman tallafi in Allah ya yarda har masu manyan ma aka ce su ake nema su ma duk za a kai yanzu idan ina da kuɗi ban san kuma me zan yi da kuɗi ba ban san wace irin sana'a zan yi ba idan na tunkari kungiyar ku kenan za a iya dora na za a dora ki a hanya in Allah ya yarda muna kira ma da sauran ma mata wayanda suke da wannan tunanin irin naki idan suna da jarin su suna da kuɗi a hannunsu kuma ba su san me za su yi da shi ba za su iya zuwa su same ma office din mu a nan dan agundi Amina Plaza shop number 2 za a yi musu za a yi guiding din su yadda za su fara business in Allah ya yarda wannan abun shin a iya cewa shigowar corona ce ta hassasa wannan business na kuna online har ya yi karfi har kuka yi zaton yanzu bari mu bude kungiya? Eh to gaskiya ba corona ba ce ba domin tun kafin ma corona akwai kasuwancin ana yin sa kuma akwai matsaltsalu irin waɗannan da suka sa muka ga kamatar mu yi haka. Mm. So tun kafin corona ake da wannan tunanin abin ne dai sai yanzu Allah ya ba mu iko saboda ana ta faɗi tashin a rijista da hukumomin da suka dace na nan Najeriya to kafin a gama rijista kuma a samu a yi wa wannan kungiya iyaye shine abin ya ɗauke mu lokaci. To wani kira za ku yi wa mata? To gaskiya mata ya kamata dai sana'a komai ta a mutum ya fara saboda ko ba komai in dai har kina da lokaci bature ma ta yi an idle mind is a devil's workshop so in dai har zaki dan samu faraga ko yaya abun yake ko a cikin gida ne kaɗan yi ko bai yi amfani a lokacin ba a gaba zaki ga amfanin shi insha Allah tunda yanzu rayuwa ta canza to shugaban kungiya me za ki ce a ƙarshe. To ni dai da ƙarshe abin da zan ce kamar da a baya kin yi zancen lokacin corona. Mm. To dama muna kasuwancin mu kafin corona amma kuma lokacin corona nan ya nuna mana cewa idan ka rike wayannan kafafen sada zumunta ba karamin alkhairi zaka samu ba. Domin mun gani ana wannan lockdown din akwai wayanda za su kira ka suna son abun kuma za ka yi kokari ka kai musu. So kasuwancin mu kamar ya dan haɓaka mamu gaskiya a lokacin lockdown. eh so da haka mu lokacin corona ma ya dan taimaka kasuwancin mu gaskiya wasu daga cikin a lokacin kuka san muhimmancin online ya kuma kara mana sanin muhimmancin sa gaskiya saboda a lokacin ba fita ba wani movement mm. komai sai dai ka yi shi online mm. to saboda haka mu mun kuma ganin muhimmancin wannan gaskiya to me za a ce wa mata to mata dai su fito su zo su rijista da mu saboda yanzu lokaci ya wuce da zaki zauna kullum ki zuba mijinki ido ya baki yanzu rayuwar nan taimakekeniya ce da little da kike da shi kike taimaka ko magi kike siya ko gishiri zaki taimaka mijinki kuma in kina wannan ai zaki kara wa zaman auren ku ne ma daraja da mutunci so ina kiran mata su daina zaman banza su zo mu haɗa kai mu tafi tare muna gode yawa mu ma mun gode yanzu dai ana ta ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma jihar Kaduna tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. A yau ina tare da matasa wanda za mu tattauna da su akan taro na nishadi wanda ake yi a kungiyoyi irin nan ake kafawa a kafafen sada zumunta. Yau za mu magana ne akan bangaren WhatsApp. muna tare da 'yan mata wanda suka fito daga cikin kungiyar whatsapp wanda ake ce musu babbar mace mai aji sannan ku da zuwa muna tare da zainab muhammad mustapha daga nan kaduna sai kuma aisha ta ahmad abdullahi kin ce tun daga kano kika yi takakkiya zuwa wurin wannan taron sanin juna na cikin mm. kungiyar ku kefa umaima sa'id abubakar ma ke kuma daga zaria kika ce kin tafi mm. hmm, sannan ki da kokari kefa sunana usaina adam annuri na yi takakkiya daga katsina tun daga katsina mm. kin yi kokari to wai shi wannan haɗaka na a zo a san juna menene makasudin yin sa musamman a shi wannan kafa na sada zumunta da kuke da aka kirkiro shi wato na whatsapp inda kuke tattaunawa akan abin da ya shafi rayuwa menene ya sa kuke tunanin yau bari ku haɗu yau ku ga juna ya wurta sabida tsakani da Allah mun daɗe muna cikin wannan group ɗin muna taimaka ma juna mun san halin juna duk wani lalura in ya taso muka haɗa kuɗi duk ƙarshen wata mai ɗari biyar biyar mai dubu ɗaya muna ajiye ma asusun mu. da asusu ko na ah, akwai abin nayi ne akwai asusu muna ajiyewa saboda in wannan bikin ta ya tashi ko kuma an yi haihuwa a ciki ko wani hidima eh, muna dauka mun kan mu hidima saboda a lokacin da abin zai zo ya same mu ba zai kasance muna da kuɗi ba amma idan muna tarawa a kaɗan kaɗan ɗin nan mm. muna wanke ma 'yan uwanmu farin eh, muna wanke musu kukansu mu sa su a cikin farin ciki hmm. kamar yadda kika ji ba mu taba ganin junan mu ba ba mu san junan mu ba amma wannan karo shine na farko haka muka dage mun shekara biyu muna tara wannan kuɗin da kika gani suka zo daga Katsina wannan ma makasudin shine yar uwan mu muna taya ta murnan farin cikin shekara eh, haihuwanta muka tara muka yi mata kek muka yi mata su souvenirs da sauransu dai abubuwa oh. muka gayyato duk wanda yake cikin group din nan haka kuma muka hallara gaskiya na ji daɗin wannan taron wannan zumunci ne ba ɗan ƙarami ba iyayenmu ma sun san da zaman wannan gurup ɗin na babban mace mai aji saboda muna ƙaruwa ba ɗan kaɗan ba a ciki. to an ce babban mace mai aji eh abin da ake nufi da babban mace mai aji so a cikin gurup ɗin ana dukan mu waɗanda suke cikin group din kowa yana kawo abin da experience din shi so wannan sunan babban mace mai aji duk wacce take cikin group din nan an riga an tabbatar da mace ce mai mutunci sannan kuma wanda ta ta girma a cikin mutunci ta samu natsuwa a cikin mutunci so tari idan ana tuturo abubuwa a cikin babban mace mai aji duk wanda ya karanta ya san wa'inda suke cikin ma mata ne masu aji kuma sannan wa'inda suka karatu suka san me suke yi shi ake nufi da babban mutum ya aji. To ta wai kuka samu kai tunanin cewa bari ku an um, fara kirkiro yin taro irin na haɗaka ɗin na a zo a san juna kuma gari ya gari tun daga katsina ke kika taho kika zo nan gari da sanin iyaye kika zo. eh gaskiya da sanin iyaye. me za ki karu da shi idan kuna yin irin wa'annan tarurruka eh gaskiya abin da ya sama har iyaye musu sani akwai yanayin da in ana turo abubuwa a ciki muna karantawa iyayen mu suna dan ganin canji hmm. akwai inda kamar ni yanzu idan a misali ina ina cikin chat a gida mama na za ta tana cewa in tashi in yi kaza in tashi in kaza sai in ce mata ina karanta abu kaza ne sai za ta iya tambaya na ce mi sai in ce gashi gashi gashi sai ta ce a gaskiya in dai haka ne to zauna ki karasa karanta saboda wannan abu ne mai mahimmanci to shi yasa to gaskiya da sanin iyayen mu ne don muka taho dukan mu kuma na tabbata kowa da sanin iyayen shi ya fito yanzu kin san abin da ya shafi kafafen sada zumunta ana ɗarɗar kasancewar wata hanya ne kuma da ake iya gurɓata tarbiyyar yara me za ki ce a game da ke shiganki cikin kungiya irin ta whatsapp inda kuke sada zumunci zumuncin ake sada to wa'insu kungiyar dai kamar wanda na sani kamar wannan matsakarwa ne ilmantarwa ne da kuma haɗin kai kuma ni ina karuwa 100% a kan shi sabida da haka ma yan uwana na sun sani shi sani takakiya ma na zo don haɗin kai da na gaske tare da shi a cikin wannan group din don haka ko da na faɗa zan zo wannan taro mai mahimmanci mai ɗakarwa kuma mutane da nake halaka da su a cikin group ɗin ban san su ba yau na san su na cikin farin ciki da annashuwa don na san su mutane ne masu karanci masu amana don na yarda da su muna tare ba ko yau ba ba gobe ba kuma na ji daɗi sosai sosai inda muka zo lafiya allah bai da kowa lafiya gida mutan kano barka da zuwa an debo musu gurasa an kawo kenan <laughs> alhamdulillah na iso lafiya ba don kuma ba saboda wannan taro mai amfani mai albarka saboda shi aka ce gurba faɗin kai musamman wanda za ki faɗakar nima in faɗakar sai mu haɗu mu amfana da juna akwai harkar kasuwanci mai amfani saboda yanzu kowa baya zaune haka mm. in kana da ɗan abin yi sai kan kana rufa ma kanka asiri shine zo mu haɗu mu haɗa kai mu gudu tare mu tsira tare mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗaya a cikin wannan gurin kamar kina sai da abu ni ba na sai da idan kika tuttura zan iya ɗaɗɗora riba an ƙara nima in yada a samu ci gaba gaba ɗaya kin ga ai duk an amfana da juna kamar ni da nake Kano mutum ya ce yana neman kamar laces shadda a tamfa zan iya yi ma mutum oda hmm. ko an tutturo mutum ya gani ya zaɓa kuma ka eh, eh sosai ba tare da na taɓa ganin mutum ba ai saboda dai kin ga social media duk gashi nan an haɗu ana ci gaba to haka ne ki sanni in san ki kowa ya san juna gaskiya group irin wannan ba karamin ci gaba bane da al'umma ma baki daya ga wanda suka dauke shi dan shi social media kamar haka group yanda ka dauke shi haka yake tafiya da kai a cikin group din mu akwai yan kasuwa kam na sosai da sosai amma mu da ba ma kasuwanci a ciki mun fi ba da shawara kamar na zamantakewa duk yadda kawar mu take ciki a cikin gidanta abin da ya kulle mata kai takan kira yanzu na a haɗu wani ma video calls gaba kiɗe a haɗa conference a zauna ga matsala na tunan da na za a kawo mata shawara ta bi ta zauna ta san yadda za ta yi zamantakewan ɗakin lafiya in ma wani abinci ta gani wanda take so a koya mata tana kira yanzu nan ya ake yin kaza dan Allah ya uwa kamar girki sosai shawara girki haka kuma in wani kalma ta ji dangane da ilimi don saboda duk ilimin ka akwai wani kalma na musamman na turanci ko na larabci wanda zai shige maka yanzu nan za ta tambaya wai dan Allah me ma'anan kaza ko kuma yau ina muna so a yi mana lecture akan kaza to a cikinmu akwai malamai akwai 'yan boko akwai islamiyya akwai kuma wanda su bangaren su na zamantakewar rayuwa sun yi kololuwa sun san me ake nufi da rayuwa to duk inda bangaren nan aka taba gaskiya mu alhamdulillah ta wannan bangaren shi yasa ba ma jin shakka ko wani shakku boye mu damuwan junan mu ba ma iyawa gaskiya duk wani problem da muke ciki muna shiga group din nan zaki ga da ikon Allah ya yayi karin da zan yi akwai tambayan da kika yi dazin kamar yadda kika ce akwai mutane da yawa da suke kallon social media a wani irin abu da wani irin fiska eh gaskiya ne akwai mutane da suke kallon social media ta wani irin fiska akwai su ba za mu ce babu ba amma mu dai gaskiya wannan group din gaskiya ni dai ba wata matsala sai karuwa sai ilimin addini duk wani abu na rayuwa akwai shi a ciki ba za a ce babu mutanen da suke social media waɗanda suke rashin ji marasa ji marasa amfani ba gaskiya akwai su amma mu dai ta bangaren mu gaskiya zamu ce ba mu san shi ba saboda mu a cikin gurup mu ba wanda taba kawo mana ciwon kai ko wani damuwa ko wani rashin wani abu mu dai gaskiya mun tara masu ilimi da exposure da kuma komai dai gaskiya akwai a gurup mu sai dai mu ce alhamdulillah to mu dai in gaya miki ma a cikin gurup din ma har haɗa aure ma muna yi to sosai <laughs> muna haɗa aure sosai kuwa kudin zaria yanzu kika taka na saka ne kuka zo mu ba ne a doya a can eh, akwai sosai sai kin wannan za ki korbata a'a muna kara musu ne ai <laughs> ga mutanen Kano ai sai in guzuri da su gaskiya ne a duk wa'annan abubuwan an ce akwai in an ce akwai alherin abu to kuma za shiga akwai akasin sa mm. a cikin irin eh, tare-taren da kuke tun da kila ba yin ku na farko kenan ba zuwa irin wannan taro da ake na WhatsApp wato mm. don a san juna mm. ko wani abin da kila kila ya faru ko kuma ya zama abun bacin rai da zaki ce kai gaskiya a daina ko kuma bai kamata ana yin sa ba eh to kakan samu akasin haka a rayuwa to haka dai akwai abin da bana fahimta sosai kin san duk ka akwai wanda ya fi ka mm. to ga wannan gurbin akwai aji akwai wayewa akwai kasuwanci mutane ne masu ilimi da fahimta da natsuwa a haka na kan san mutane da yawa tun yau gashi na san zainab takakkiya daga zaria zuwa kaduna mm. kuma turu waya muke chat nake waya da ita nake abubuwa ta yau na ganta a sai balarabi ya ce wato kun saba a yanar gizo a yanar gizo yau na ganta na ji daɗi sosai ta kuma gani na ji daɗi sosai kuma Allah ya ban mu tare ni na ka wani abu ne na ƙarin karuwa na kaman kun sa kaya da ake cewa anko a shobi ko eh. kaya iri ɗaya wato kamar dai biki kuka ke eh taro ne na farin ciki mu nuna ma duniya cewa muna cikin farin ciki na ce miki kaman yadda bamu koye miki ba ku kan mu ɗaya ne ko mun mu ɗaya muke ai shigan da muke yi ma iri ɗaya ne wannan jallabiyoyin da kika ga mun kama alama ne na mata masu aji na oh. jija kansu eh. saboda mun fa mun san kilas ɗin mu kake ce kwai muna yaban fa kanmu ne da yawa fa kuma kake ce ba ma faɗa fa dukkanin abokan faɗa na ne cakewa muke yi a wato idan an eh, kawo wani abin tattaunawa eh, idan muka cake in an hausa wannan sai kowa ya sauka in aka sauka to sai wanda ka san ka bata mai ka bi shi ta private sai kuma ka fara ka dawo group din a dawo yan uwa ya na ji ku shiru a haba da Allah me haka kuke yi ne ne ni fa ban san harkan karanta haka fa faɗa ma ana dan yi mu fa yan Kaduna haka muke ku ta hakuri da mu musamman yan Zaria yan Katsina duk kauyawa kin gane irin sokanan junan nan mm. ba ma wanda na raina kaman gimbi ya mutan Kano. Ai ita kam na raina ta. Ai yanzu da ke miki tsaraban gurasa ai kin ji bakin ki shiru. Ah, ai ba iya wurasa ba mm. hatta mayafin nan sequence ta kawo mu ne mm. na daina zagin yan kan <laughs> yanzu me kuke da shi wani irin tanaji kuka yi nan gaba don saboda kara bunkasa abin saboda na kamar a cikin shi wannan kungiya ta ko in ce ita zaure naku na whatsapp din kamar ba yara ne kawai ma'ana ba yan mata ba akwai zawarawa akwai matan aure ah, ah, sosai kamar akwai zawarawa akwai matan aure kuma muna samun ci gaba sosai kwarai gaskiya abin da eh, kamar yadda kika faɗa gaskiya na iyaye mata wanda in ka kauce da su daga ka na ji daɗin gaskiya tambayin nan da kai kwarai da gaske kamar yadda kika ce akwai abu mai muke shiryawa muna da babban shiri saboda duka kamar yadda kika sani ya mu ba daidai ba ne mm. babban shirin mu na gaba a cikin mu nan akwai wanda suka rasa iyaye akwai masu karamin karfi shirin mu shine wanda miji ya fito mata sai muna so mu san menene abin da ake bukata na magana kamar aure irin kayan daki da za a tallafa inda aka san dai ba za dai a ji kunya ba a mm. matsayin ta wanda take cikin wannan gurb dan mu gaskiya abin kunya ne a ga kasawan mu da ikon Allah to muka ware wasu kuɗi na musamman wanda za mu taimaka dangane da kayan hidiman biki da kayan ɗaki gaskiya shine planning ɗinmu na gaba saboda menene mu fa ba wai iya zumuncin mu iya mu kanmu ba muna so hmm. har mu da jikokinmu su tashi su ɗora akan yanda muka tsaya ba abu bane mara kyau haka wasu kuna alfahari da kai muna alfahari ai sai ma nan gaba mun gayyato ki zaki sha mamaki a mu fa muna alfahari da wannan group din insha Allah kamar yadda Zainab ta ce ba mu ba mu cikin burin mu shine mu ci gaba da kawata wannan group mata To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.